بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الله قال المصنف رحمه الله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبتش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Modibbo da ke kofar kaura a jihar Katsina. A wannan darasi namu na mako-mako cikin littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 728 kuma wannan shi ne mu na na uku wajen karatun wannan littafi majalisin da ya gabata a yau yau nawa ga wata ne ba yau 20 da 22 ga watan Jumadar al'ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma shi ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a majalisunmu na uku a cikin karatun wannan littafi. Malam <clears throat> kamar yadda muka ji a satin da ya gabata ya fara magana a kan kashe-kashen mutane, inda yake mutane dangane da ayyuka na zuciya sun kasu gida uku. Ayyuka na zuciya, kamar yadda suka kasu gida uku a kan ayyuka na haka nan a cikin ayyukan zuciya mutane sun kasu gida uku kashi uku yace akwai zalimun li nafsihi akwai muqtasid akwai zalimun bil khairat zalimun li nafsihi wanda shine wanda yake saba wa Allah ta hanyar barin abubuwan da Allah ya umarni da aikata ko aikata abin da Allah ya hana a aikata al muqtasid shine wanda yake aikata abubuwan da Allah ya umarce shi da shi na wajibi yake barin abubuwan da Allah ya umarce shi da barin su na haramun sannan as-sabiqu bil khairati Ya yace mana ne wanda yake kusantar Allah da duk abin da yake da ikon ya kusanci Allah da shi na ayyukan da'a waɗanda ba na wajibi ba wato na nafilu yace to waɗannan al da as-sabiqu bil khairati dukkanin su waliyan Allah ne domin sun tattari tsawa da imani as-sabiq al da kuma asabiqu tsakatsakiya da kuma wanda ya fice wanda ya tsere cikin aikin alkhairi waɗannan dukkanin waliyan Allah ne domin waliyan Allah su ne waɗanda suke da imani suke tsoron shi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun yace to su kansu attabiquna mataki mataki ne hawa hawa ne matsayi matsayi ne matsayin annabawa ya fi matsayin siddiqai matsayin siddiqai ya fi matsayin shahidai to haka nan su kansu kuma annabawan wasu sun fi wasu haka nan siddiqan wasu sun tara wasu to haka nan salihai su ma mataki mataki ne dukkanin waɗannan kuma waliyan Allah ne to shine yake gaya mana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zakara annabi sallallahu alaihi wa sallama al-ismain fil hadith alladhi rawahu al-bukhari fi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi kaso guda biyu gida biyu wato ya faɗi al-muqtasid ya kuma faɗi as-sabiq a cikin hadisin da bukhari ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafinsa an abi hurairata daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa man adali waliyan faqad barazani bil muharabati wanda duk yayi gaba da waliyina to yayi fito na fito da ni da yaki wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli ada'i ma sannan kuma bawa na bai kusance ni da wani aiki ba kamar aikata abin da na farlanta masa wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu kuma bawa bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da aikata na fitilu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi sai in kasance jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da kuma hannunsa wanda yake jimka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafarsa wacce yake tafiya da ita fa bi yasma da ni yake ji wa bi yubsiru da ni yake gani wa bi yabtashu da ni yake jimka wa bi yamshi da ni yake tafiya wala in sa'alani la u'tiyannahu lalle tabbace hakika idan ya roke ni tabbas zan ba shi abin da ya roka wala in ista'azani la u'izannahu kuma lalle tabbace hakika idan ba wannan nawa ya nemi tsari na zan tsare shi wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu ban yi kai kawo akan wani abin da ni bai aikata shi bane taraddudi an qabdi nafsi abdi almu'min kai kawo na wajen karban ran bawa na mumini yakrahu al yana kin mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma ina kin fata masa wala budda lahu minhu kuma babu makawa sai ya mutu wannan hadisi ibnu taymiya ya kawo mana shi dan ya gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ainihin kashi guda biyu na waliyan Allah wanda sune al-muqtasid da kuma as-sabiqu bil khairat wannan hadisi ne da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake ruwaito shi daga ubangijinsa shine wanda hadisin da ake kira al-hadith al-qudsi al-hadith al-qudsi kuma wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malamai suka dan ja in ja akan su a cikin sahih bukhari wasu malaman sun yi magana akan raunin wannan hadisi saboda a cikin sa ruwayar Khalid ibn Makhlad al-Qatwani Khalid ibn Makhlad al-Qatwani shi ya ruwaito hadisin shi kuma malamai sun dan taba abin da ya shafi lafiyar sa ilimin hadisi saboda haka wasu sukan suna raunana wannan hadisi wasu kuma suna cewa hadisi yana da tsoro yana da hanyoyi daban-daban bayan ruwayar Abu Hurairah akwai ruwayar Anas akwai ruwayar wani Anas ba saboda haka ya zo da ruwayoyi daban-daban idan aka hada ruwayoyin za su iya tashin hadisin ya zama alal akal hadisi hakan da gairi cikin malamai <clears throat> kamar Ibn Rajab kamar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari ya yi wannan daga karshe karshe Nasiru bin Ulbani shi ma ya yi wannan bincike wanda ya kai ga sakamakon cewa wannan hadisi ya tabbata saboda haka hadisi ne na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi Allah madaukakin sarki yana cewa man adani waliyan wanda duk yayi gaba yayi kiyayya da waliyi waliyi shine masoyin Allah wanda Allah yake so shi ma yana son Allah duk mumini mai tsoron Allah yana son Allah shi ma kuma Allah yana son dukkan wani mumini mai tsoronsa saboda haka walittaka nan, ba wai ana nufin wani abu na musamman ba ba wani abu na daban ba wanda yake ya fita daga ɗabi'a ko ya fita daga abin da aka saba sani a walittaka ana nufin al-iman wa taqwa wanda duk zai yi mumini mai tsoron Allah to ya yi waliyi na ubangiji wanda duk zai ki waliyi na ubangiji zai ki masoyin ubangiji to babu shakka ya saba wa ubangiji wanda kuma ya saba wa ubangiji to tamkar yana fito na fito ne da ubangiji wanda ya saba wa ubangiji tamkar yana fito na fito ne da shi saboda haka <clears throat> za mu ga cewa shari'a takan ɗauki aikata miyagun laifuka a matsayin fito na fito da ubangiji wanda zai aikata babban laifi kamar yayi fito na fito da Allah Allah na cewa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli fa'zanu bi ya ku waɗanda suka yi imani ku tsoron Allah ku bar abin da ya saura na riba in har kun kasance mu'minai in kuwa ba ku aikata haka ba to kuyi yi shelar fito na fito da ubangiji kaga Allah madaukakin sarki sai ya sanya wanda yake cin riba a matsayin wanda yake fito na fito da Allah saboda me saboda yana aikata mugun laifi haka nan waɗanda suke aikata fashi Allah ya sanya su a matsayin masu fito na fito da Allah inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard kaga Allah madaukakin sarki sai ya kirawo su masu yaƙar Allah da manzansa inna ma kadai jazaa'ul ladina yuharibuna Allah sakamakon waɗanda suke yaƙi da Allah wa rasulahu da manzansa kaga Allah madaukakin sarki ya sanya masu tare bayan Allah suna musu fashi suna ainihin kwace musu abubuwan da suka mallaka wani lokaci masu salwantar da rayuwarsu waɗannan masu gaba ne da masoya Allah sai Allah ya kira wasu masu yaƙi da shi haka dukkan wani wanda zai yi gaba da ubangiji a wanda zai yi gaba da wani masoyin Allah wani mumini mai takawa to kamar yana gaba ne da ubangiji shi da abin da ake nufi da man adali waliyan ba wai wasu mutane ba ne waɗanda suka sha bamban da sauran mu'minai suka sha bamban da sauran masu tsoron Allah a'a cikin kowane lokaci ana iya samun masu tsoron Allah a cikin kowane abin nan al'umma ana samun masu tsoron Allah masu takawa to waɗannan su ne waliyan kamar da muka ce illa iyaka walittakar hawa hawa ce ta wani ta fi ta wani kamar yadda hadisin zai zo ya ƙara bayyana su waye waliyan da ake magana da su a cikin wannan hadisi domin wasu sun ɗauka waliya ana nufin wasu shehilai ne waɗanda suka zo da wasu ɗariku saboda haka aka ce wali kawai abin da zai kawo wali tijali ko wali abu kadir ko wani wali saboda haka sauran mutane baya ka cikin lissafi kwata kwata wanda kuma ba haka hadisin yake nufi ba hadisin yana nufin dukkan wani mumini mai tsoron Allah dukkan wani mumini mai tsoron Allah wajibi ne akan ka kaso shi wajibi ne ainihin ka ainihin girmama shi ka bashi haƙƙinsa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirin sannu ubangiji ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ya ku waɗanda suka yi imani dukkan wanda ya juya wa addininsa baya ya yi rudda ya ƙi taimakon addininsa ko ya yi watsi da koyarwar addininsa to da sannan Allah zai zo da wasu mutane waɗanda yake son su suke shi yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa masu kaskantar da kai ne da tawalu'u da nuna soyayya ga 'yan uwansu mu'minai mutanen da Allah yake so suke son Allah kullum masu son mu'minai ne masu kan da kansu ga mu'minai ne wannan ita ce sifa ta yana son dan uwansa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah madaukakin sarki ya sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ruha ashudda ala al-kuffar ruhama'u bainahum ruhama'u bainahum masu tausaya wa junan su ne to haka sifar mu'mini take wanda kuma ya saba ma wannan sifa din to yana nuna cewa ya sha layi ya fita daga ainihin sahu na mu'minai wanda bi ya fita daga sahu na mu'minai ya zama kamar mai fito na fito ne da Allah ce man ada li waliyan faqad faqad barazani bil muharaba kamar yayi fito da yayi fito na fito da ni da yaki ubangiji ya fi karfin Yayi yi fito na fito shi da wani saboda kowane halitta yana karkashin mulkin ubangiji alkhalqu kulluhum nuna tahta hukmi Allah subhanahu wa ta'ala wa qudratihi dukkanin halittu wato gaba ɗayansu bayi ne na ubangiji suna cikin kamu suna cikin kurkuku na ubangiji sai yadda ubangiji ya sarrafa su saboda haka anan ishara ce zuwa ga cewa dukkan wani wanda zai saba wa Allah to ya ja kanshi zuwa ga halaka domin duk wanda zai ce zai rukuma da ubangiji karshen sa shine ya halaka wanda duk zai ce zai ja da Allah to ya halaka kansa shine ma'anar muharaba din anan in dai har zai yaki da ubangiji to babu shakka ubangiji zai halaka shi ubangiji zai gaba da shi zai murkushe shi to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da nuna su ne ne waliyan don kada a bar abin a rufe wasu su ja abin su ce su ne su liƙe su ce su kaɗai ake nufi da waliyan ko kuma a'a waliyan ana nufin wasu manyan su kawai sauran mutane ko ba waliyai bane sai dai annabi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin waliyan sun fi guda biyu matakai guda biyu sune al-muqtasid da as-sabiq bil khairat bi wanda bayanin su ya gabata wancan satin Allah Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli ada'i ma tarattu alayhi bawa na bai kusance ni ba da wani aiki kamar aikata abin da na farlanta masa wanda zai aikata abin da Allah ya farlanta abin da Allah ya farlanta ya kunshi aikata abin da yake wajibi akan mutum ya aikata shi hakan nan ya kunshi barin abin da yake wajibi mutum ya bar shi na haramun saboda haka maftaratu alaihi nan ya kunshi bangarori biyu bangaren aikata wajibi da kuma bangaren barin aikata haramun wanda duk yana cikin maftaratu alaihi to babu abin da bawa zai kusanci ubangiji da shi kamar ya kusance shi ta hanya aikata farilla idan ya kasance ya aikata farilla dukkan wani abin da aka ce wajibi ne tilas ne kai shi ya aikata ya zama na ya aikata shi sannan kuma ya bar dukkanin abin da aka ce wajibi ne a kansa ya bar shi aikata shi haramun ne a kansa ya kasance ya kaurace ma wannan abu to in yayi wannan to babu shakka yayi abin da ubangiji ya fi so ya yi abin da Ubangiji ya fi so, kun ga wannan kuma shi ne muqtasid da Allah ya faɗa a cikin wannan aya, wanda yake aikata abin da Allah ya ce a yi na wajibi, ya bar abin da Allah ya ce a bari na haramun wannan ba shine al ba shine al-muktasib kun ga wani bangare na waliyan da Allah ya ce dole a su ya fito sannan ubangiji ya ci gaba da cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na kuma ba zai gushe ba yana neman kusanta ta da nafil kilo har sai na so shi kun ga doriya akan aikata wajibi da barin haramun ya kasance kuma yana aikata nafil filu abubuwan da ba su zamo masa tilas ba abubuwan da ba su zama masa tilas ba amma kuma Allah yana son aikata su to dukkan ayyuka na nafil filu ya kasance yana yin wannan to kaga wannan ya zo da wani abu a akan abin da Allah ya farlanta masa na wajibi ya bar dukkan abubuwan da suke akwai ainihin sofanan shakka a cikin su ya bar makruhat ya bar shubuhat kaga wannan ya zo da wani abu kari sama da wanda ya bar haramun kawai abinda aka riga aka yanke hukunci da cewa haramun ce amma kuma ba lalle ne yayi tawarru'i ba yayi ne wajen barin makaruhi saboda kaga wannan mataki ne sama da na farko wanda ya zo da lafil filo babu shakka ya zo da farilla domin wanda zai zo da lafila amma ya bar farilla wannan rudar kansa yake cikin rudu yake kawai mutumin da zai yi farilla bai yi lafila ba shine ya zo da abin da Allah yake so mutumin da zai yi farilla ya yi nafila shi ne wanda ubangiji zai so shi ya ƙara kusanto shi mutumin kuma da zai yi nafila ya bar farilla wannan rudakar da yake man shagalahu الفرائض عن النوافل فهو معذور ومن شغلته النوافل عن الفرائض فهو مغرور haka malamai suke cewa wanda duk na filfilu wanda duk farillu suka shagaltar da shi ga barin nafin filu, to wannan yana da uzuri wanda kuma nafin nafilfilu suka shagaltar da shi ga barin ainihin a farilla fa huwa maghrur wannan rudar kansa yake kamar mutumin da zai tsaya qiyamul layl yayi ta sallah yayi ta sallah sai asuba ta kusa da asuba sai kwanta sai ya bacci ba zai tashi ba sai rana ta hudu ana tashi tashi kaga wannan me yayi aikata nafila ya sa shi ya bar farilla to idan ya kasance zai rika yin haka gara ya bar kiyamun laila din ya samu yayi farilla din yawa haka tana faruwa musamman a azumi alibi wani zai fita tahajjud a yi tayi da shi ba kakkautawa ka gan shi ya kowa tun ba da kazar-kazar ana gamawa kuma ya dawo ya sahur sai ya shiga bacci kuma shi ne ba zai sallah ba sai rana ta hudu kaga wannan tahajjud ɗinsa ta tafi haba'an mansura <laughs> da amfani domin ya kamata a ce wannan tahajjudi din ya kara masa ƙaimi wajen kiyaye abin da yake na farilla to shi ne abin da ake nufi anan anan ba ana nuna fifikon na nafila akan farilla ba da aka ce wa ma wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ba ana nufin na nafilu sun fi farilla ba domin wanda zai yi a nan shine wanda ya yi farilla ya gama farilla shine kuma ainihin zai je ga nafilu to shine wannan shine mataki na biyu shine matakin as-sabiqu bil khairat kaga waɗannan sune waliyan da Allah yake magana akan su a wannan hadisi man adali waliyan in an ce wane ne waliyi a nan ba wai sunan wani za ka kirawo ba ka ce ana nufin wane da wane a'a sai ka ce ana nufin al-muqtasidu da kuma al sabiqu bil khairat ana nufin wanda yake aikata farali yake barin haramun ana kuma nufin wanda yake yana aikata farali kuma yana aikata nafila su ne abin su ne waɗanda ake nufi da wannan hadisin kaga waɗannan masu wannan sifa ana samun su a kowane lokaci a cikin kowace al'umma ba wasu mutane ne da ku ba kuma sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama su ne farkon waɗanda za su shiga karkashin wannan sifa din su ne ma za su samu sifar as-sabiquna bil khairat bi idnillah to shine Allah madaukaki sarki ya ci gaba da fadar matsayin wanda har ya kai yana aikata na filfilu har ya samu so na ubangiji domin so na ubangiji shine daya gayar abin da kake so ka cimma yayin da kake aikata da'a kake barin abin da yake na ma'asiya gayar buƙatar ka shine ka samu soyayya da ubangiji ka samu yarda ta ubangiji wannan shine gaya duk faɗi tashin da mutum mumini yake a duniya shine ya samu Allah ya so shi sai Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ba wai kace kana san Allah ba a'a Allah ya ce yana san ka shine gayar abin da kake so dan ka ce kana son ubangiji wannan wani abu ne da kowa zai iya faɗarsa da fatar baki ka ce kana son manzon Allah abu ne da kowa yake faɗarsa da fatar baki babu ma wani lokaci da ake tutiya da kariyar san manzon Allah irin yanzu da a ce haka san manzon Allah yake da a duniya babu makiyin manzon Allah mutum ya yi ta tafka aika aika yana irin shirka iri iri kuma ya ce shi masoyin manzon Allah ne kaga shi kenan duk wani mushriki ma zai iya cewa shi masoyin manzon Allah ne tare da cewa yana warware Abin da manzon Allah ya zo da shi na tauhidi kulli kulli yana zazzage shi gaba daya amma kuma safa da yamma safa da bayyace yana tutiya yana kurarin cewa shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har za ka ga abubuwa wato yadda suka yadda suka lalace a wasu gurare wato abun kamar ma akwai rashin kunya da tsokana ga ubangiji da rashin ladabi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam samu wato har da wani dan sandan manzon Allah wani ma hukunci wani dan sandan manzon Allah Saura ka inda gan cikin hauka yake har da ‘yan bangan manzan Allah, ka duba dan Allah. Ko ma ifi mutu aka duba aka ce ga ‘yan bangan sa, ai ana nufin cewa shi ma, shi ma ɗan banga ne. Ce wai manzan Allah yana da ‘yan banga. Akwai wasu suna nan ba ta ma irin waƙe-waƙensu na yabo da suke kira madidi ba ta yin sa sai sun sha wiwi sai sun bugu suna nan yanzu wallahi sai sun bugu akwai sunan da ake ake kira shi ne wannan masu ina manta gaskiya wani ya san shi anan ko to ba ma san mu san shi to shakiyanci wato ana je ana ganin yana abin da bai kamata ba a tara yara unguwa a ba su wiwi su sha su bugu ya riƙa yi musu waƙa wai shi wai shi wai shi masoyin manzon Allah ana ba shi wani taki shi dan wiwi dai masoyin manzon Allah to ka duba irin wannan kada walwala mutum yana rushe abin da manzon Allah ya zo da shi kuma yana cewa masoyi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo gidanku yana rurusa muku yana rusa muku gida yana cinna muku wuta kayan gidan da kayan gidan masu tsada suna ta kolewa kuma yana cewa ai shi masoyin ku ne ko kuma ku ya dawo masoyin ku ne kaga ba inda hauka ya kai da kamar wannan mutum yana rushe addinin da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana tutiya da shi cewa shi masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam har ma ya kasance lokacin da zai saba manzo Allah din lokacin ne ma ake ganin yana nuna soyayya ta ga manzo Allah lokacin da zai fito yana shirka yana keta ainihin tauhidi da da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaki shirkai na farko a kanta ya kasance lokacin da yake wannan wai lokacin ne ma ake daukan yana cikin shauki da bege na manzo sallallahu alaihi wasallam babu lalacewa da take wannan al'ummar da ta kai wannan ainihin mataki tana neman ta zama al'umma irin ta Yahudawa waɗanda suka rika tafafa cewa su masoyan Allah ne وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق duk wanda zai kai wannan mataki yana neman ya taka irin abin da Yahudawa da Nasara suka taka suna aika aika da ta'asa iri iri amma cewa suke su ayan Allah ne masoyansa ne Allah ya gane su sai ba haka bane gashi dan kuna aika aika Allah na muku azaba kuma ku ce ku masoyansa ne to abin da yake faruwa ke na yanzu a cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama domin gaskata fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-quzzati bil quzza hatta walau dakhalu juhra dabb la dakhaltumuh abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan sai kun bi hanyoyin waɗanda ainihin suka suka gabace ku na Yahuda da Nasara irin duk hanyar da suka bi dani da dani sai kun bi wannan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta da za su shiga ainihin ramin damu ko ma sai kun kusa kun bi su a baya to irin wannan ne yadda yahudawa suka rika cewa su ne masoya Allah kuma su ne 'yan aljanna su ne 'yan aljanna wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka cika duniya da gurace gurace su ce kaza su ce kaza da fadi da fadin rai da cika baki Allah duk ya karyata su ce tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin magana ce ta hujja duk abin da kace shi ne san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba kawai za a sallama maka eh shi ne san manzo Allah din ba sai ka kawo hujja kawo hujja da take nuna cewa wannan shine san manzo Allah kawo hujja da take nuna cewa mai yin wannan iya mutu dan aljanna ne kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujjojin ku in har da gaske kuke to wanda yake waliyi na gaskiya shine wanda yake samun soyayya ta ubangiji ba wai yi da'awar san ubangiji ba a'a ubangiji ya so shi wannan ita ce gaya shine karshen makasudin abin da dan adam yake so a faɗi tashin sa da yake yi a nan doran kasa wajen aikata da'a da barin abubuwan da Allah ya haramta fa idza ahbabtu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi sai in kasance jin sa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganin sa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da kuma ainihin hannunsa wanda yake jirka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafa sa da yake tafiya da ita fa bi yasma' da ni yake ji wa bi da ni yake gani wa bi yabtus da ni yake jinka wa bi yamshi da ni yake tafiya malamai sun yi magana akan wannan jumloli wanda a dunkule abinda maganganun ke nunawa kamar yadda alhafiz Ibn Hajar ya kawo su a Fathul Bari haka nan alhafiz Ibn Rajab gabanin sa shi ma ya kawo shi a littafin sa mai wannan suna Fathul Bari sharhin Sayyid Bukhari da kuma cikin littafin sa Jami'ul Ulum Hikam abinda malamai suke cewa a nan annabi Allah madaukakin sarki yana ishara ga cewa ga duk wanda yake kusantar ubangiji to zai zama san ubangiji ya cika zuciyarsa saboda haka abinda zai gani ba zai yadda ya ga abinda Allah baya so ba abinda zai saurara ba zai yadda ya saurara abinda Allah baya so ba haka nan inda duk zai tafi ko kuma duk abinda zai kama da hannunsa ba zai kama abinda Allah baya so ya kama ba zai aiwata hannunsa a cikin abin da Allah baya so ya ga hannunsa a ciki ba haka nan ba zai yi amfani da kafafuwansa ya je gurin da Allah baya so ba ki zuciyarsa za ta cika da ganin girman ubangiji da haiba da jalala ta ubangiji wannan shine abin da hadisin yake nunawa wato duk gaban duk gabansa gaba daya za su saduda za su ainihin miƙa wuya ga ubangiji wannan shine abin da hadisin yake karantarwa ba yana nuna cewa Allah zai zama su zai zama shi ba kamar yadda ainihin wasu suka zo suna da'awa waɗanda ibn rajab ya kirawo ahlul hududiyya wal ittihadiyya masu cewa Allah na sauka jikin wani ko kuma Allah na haɗewa da wani ya zama su zama Allah su duka waɗanda kuma ibn hajar ya kirawo su da ahlul zaidi wato zaman zamammu karkatattu batattu suna ɗaukan wannan hadisi don su yi amfani da shi a mummunan manufarsu ta cewa Allah na bayyana a cikin surar adam wai suka ce kamar yadda jibrilu alaihi salam yake bayyana a surar dihiya dihiyatul kalbi to wai haka nan shi ma Allah yakan bayyana a surar dan adam don haka idan wai dan adam ya kai matuƙa wajen gyara zuciyarsa da ibada to ya zama shi ma Allah har ta kai ɗayansu yana cewa subhana man azhara nasutuhu nasutuhu sirra nasutuhu sirra kana nasutuhu saqibi حتى بدا في خلقه ظاهرا في سوره الاكل والشارب wato sarki ya tabbata ga wanda allantakarsa ta fito da mutuntakarsa mai haske wato allantakarsa ta bayyanar da mutuntakarsa har sai da ya bayyana cikin halittarsa a cikin surar wanda yake ci yake sha wato a surar dan adam kaga wannan kafirci ne shine kafircin da Allah ya kafirta Yahuda da Nasara a cewa wani Allah ba Allah ba لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ko لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم Allah ya kafirta su saboda sun ce annabi Isa dan Maryam Allah ko kuma Allah ɗayan uku ne Allah ya kafirta su yace sun kafirta to idan waɗanda za su ce Isa Allah ne ko su faɗi abu abin nan ko su ce Isa da da Maryam alloli ne ko Allah uku ne Allah ya ce sun kafarta ina ga wanda zai ce kowa ma Allah ne haka babu shakka idan akwai idan akwai kafirci to babu kafircin idan a wato babu kafircin da ya kai wannan kafirci idan har abin da Yahudawa da Nasara suka yi kira shi kafirci to babu shakka kafircin waɗannan ya fi nasu zama kafirci saboda haka waɗanda suke da aƙidar hululu ko aƙidar ittihad suna ɗaukan wannan hadisi a matsayin hujja cewa da Allah da halittarsa babu bambanci domin ya ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsiru bihi yubsiru bihi suka ce Allah ya ce zan zama jin sa wanda yake ji da shi saboda haka jin sa jin Allah ne ganin sa ganin Allah ne tabawar sa tabawar Allah ce saboda haka shi ma Allah ne to ibnu taymiya a cikin sa daban-daban kamar a cikin al-istighatha da kuma ainihin a cikin fatawa ya yi raddi akan wannan mummunar aqida aqida ce da dukkan wani mai hankali ba zai taɓa yarda da ita ba dukkan wani wanda Allah ya bar shi da lafiyayyen hankalinsa ba zai yarda da wannan aƙida ba Ibn Taymiyyah ya yi raddi akan wannan a cikin littattafansa daban-daban yake cewa a wannan hadisi shi kansa za mu iya za mu iya za iya daukar raddi akan masu waccan akida za mu ga anan Allah madaukakin sarki ya bambance tsakaninsa da makhluki bai nuna abu ɗaya bane a farkon hadisin ce man adali waliyan kaga akwai shi akwai kuma waliyansa kaga waliyin ba shi ne shi ba ko kaga tun daga nan ubangiji ya nuna waliyi masoyin Allah duk yadda zai kai ga matsayi ba zai zama shi ne Allah sannan ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi kaga ya kira shi ne bawa kaga ashe ba yadda za a yi ya zama Allah shi kansa hadisin yana rushe wannan akida ya kirawo duk yadda mutum ya kai ga soyayya ga ubangiji da kusanta ubangiji yana nan a matsayin bawan ubangiji Allah shi ne, rabbu shi kuma al'abdu. saboda haka ya bambanta tsakanin kansa da waliyinsa da aduwinsa kaga sun zama su uku kenan akwai Allah akwai kuma masoyin Allah akwai kuma makiyin Allah madaukakin sarki sannan kuma yace kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi kuntu kaga dalili yana komawa ga ubangiji sam'ahu wannan dalilin na hukuma yana komawa ga gabawa kaga sannan yace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli bi mithli ada'i ma tarattu alayhi kaga a wannan magana an nuna akwai wanda yake kusantar Allah akwai wanda ake kusanta akwai mai kusanta akwai wanda kuma ake kusanta mai kusanta shine bawa wanda ake kusanta kuma shine Allah yace fa a abaqtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi bai ce kuntu iyahu ba bai ce kuntu iyahu ba bai ce na zama shi ba da ya ce na zama shi sai ka ce ya zama shi ma ya zama Allah yanzu bara ana wani taro na sufaye wani ya tashi yana yi wa sarki firani duk duniya a duk wani abin nan a fatan gari ana ji ta kafin watsa labarai sai yake cewa ya Allah ka zama jin sarki ka zama ganin sarki ka zama kaza sarki sai ce ya Allah ka zama sarki wallahi ba wanda ya motsa cikinsa wai ya ji cewa ya yi ba daidai ba shi Allah ka zama shi to kaga shi dan wanda da wujudi ne dan mai ganin kowa Allah ne kuma ana gani shi a matsayin musulmi har ana an ba shi limanci Allah ya tauke yanzu kai sallah bayan wannan Allah ta gama yawo saboda haka abinda malamai suke faɗa shine dan ka je ka duba bari ne ibnu da fasul bari na ibnu hajar da jami'ul ulum wal hikam da sauran littattafan da ake sharhin hadisin Rubayya bintin Nazar lokacin da Rubayya bintin Nazar ta karya haƙorin ainihin wata wata kuyanga sai masu kuyanga din suka kai kara gun Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Rubayya bintin Nazar ta karyawa kuyangar su haƙori haƙorin gaba saniya shikenan sai su ɗan uwan rubayya sai suka nemi cewa a karbi diya ta wannan haƙora da aka karya wa abin nan yanda su sai suka ce to ba su karbi diya ba ba su karba harshe ba ce to shi kenan ku yafe mana sai suka ce ba za su yafe ba su kawai kisasi maza Allah ya ce ya ana kitabullahi kisas ya ana abinda Allah ya wajabta a littafin su shine kisasi ma'ana ta karya haƙorinta ita ma za a karya nata ana ibn nazar dan uwan eh, rubayya bint nazar cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a tuk sau saniyatu rubayya yanzu sai an karya hakoranta na gaba wallazi ba'athaka bil haqq la tuksaru saniyatu rubayya ka duba rantsuwa na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba za a karya hakoranta na gaba kaga yayin rantsuwa haka na faruwa sai mutanen suka ce to sun yadda a ba su biya sai annabi ya dube shi yace inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abara lalle daga cikin bayan Allah akwai wanda tabbas in yayi rantsuwa ga ubangiji sai ubangiji ya kubutar da shi wannan Anas ibn Nadr shine wanda aka kashe shi a yakin Uhud kuna tana kissar lokacin da aka yi tafafatawa yaki yayi zafi kura ta tirnike har ma aka dinga yaya cewa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka jikkita musulmi da dama aka kashe wasu a wannan lokacin ya shiga aka yi ba ta kashi lokacin da aka zo ana duba waɗanda aka shi aka gan shi kwance aka ma gane aka ma kasa gane shi saboda tsara da suka da yake jikinsa babu wani bangare a jikinsa face akwai tsara ko suka aka iya kasa gane wane ne kafin haka ta faru wato kafin ya kai kasa a kashe shi ya kashe wajen mutum mutum nawa ya kashe wajen mutum goma cikin cikin cikin arna yana tsakiyar su ba wanda ya gane shi sai yar uwarsa din nan rubayya bint nam ita ce ta iya gane shi ita ma ta zananta ta hannunsa to wannan shine an-nadr al-anas ibn an-nadr kaga yayi rantsuwa Allah kuma ya kubutar da rantsuwar rantsuwarsa wala in sa'alani la uqiyanna ya tabbata cikin sayyid sayyid al-musaddaq na hakim hadith anas annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kan min da'if mutada'if bi simrayn law aqsama ala Allah la abarra منهم البراء بن مالك wato da dama akan samu mai rauni wanda ake wato wanda yake mai rauni kuma ana raurana shi wato ba a ɗaukar shi wani abu ce zai tsibirai yana sanye da wasu tufafi waɗanda suke matattu a jikinsa amma da zai yi rantsuwa ga Allah sai ubangiji ya kubutar da shi annabi ce daga cikin su akwai albara ibn malik albara ibn malik bara ibnu malik shi ma yana daga cikin waɗanda in sun yi rantsuwa Allah zai yi abu kaza sai ubangiji ya kubutar da su yayi wannan abu rubba ash'ata akbara madfu'an 'ala al-abwab madfu'in 'ala al-abwab law aqsama 'ala Allah la abara sautari za ka ga wani birin gitsatsa haka ba wani cikin tsari ba akbara yana da kura tare da shi kuna kuna jan hankali yana yana abin nan kura tare da shi ina alal abwa in ya zo guri ba a barin shi ya shiga inda ake duk taro aka gan shi sai a kore shi sai wa ne ya cika ba ma za a saurare shi ya bayani ba amma annabi ce lawa sama ala Allah la aqam saboda matsayin da yake da shi a gurin Allah da zai yi rantsuwa ga Allah to sai Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi albara ibn malik wata rana ana cikin fafatawa da mushrikai musulmi suka zo wajen suka ce aqsid ala rabbi sun san ga irin martabar da yake da ita ce karance ubangijin kai zai babu nasara to in aka ji abu yayi tsatar nike sai ya ce kai kai rantsuwa ubangijin ubangijin kai babu nasara sai ya rantsi ya ce aqsamtu alayka ya rabb lama mana'tana attafana attafahum ya ubangiji na rantsi lalle ka bamu nasara a kansu dan nan sai suka samu nasara goma da aka zo aka shiga artabu suka kuma dawowa suka ce da Allah ka rantsi ya ce ya ubangiji na rantse ka ba mu nasara a kansu ni kuma ka ɗauki raina a wannan karo na biyu aka shiga ɗin gobe kuma ban san guma za su haka nan sa'ad ibnu abi waqqas sa'ad ibnu abi waqqas ɗaya daga cikin al da bil janna shi ma yana daga cikin waɗanda in sun yi addu'a sai ta kama ba ta faɗuwa wata rana wani mutum ya yi masa ƙarya sai yake cewa Allahumma in kana kaziban fa ahmi basara wa atil umra wa arridhu lil fitan sa'ad ya masa irin wannan mummunar addu'a yace ya ubangiji in ƙarya yake ka makantar da ganinsa ka tsawaita rayuwarsa kuma ka jefa shi cikin fitina fa asaba ar-rajula zalika kullu abin nan da aka da ya faɗa sai da ya samu mutumin duka fakana ya ta'awadu, lil jawari idan yan mata suka fito sai ringa musu addu'a ya tsufa ya kuftuko amma sai da yan mata a cikin alunguna yana cewa shaykhun kabirun maktub asabatni da'watu sa'at yace tsoho tukub da ni an fitine ni addu'ar sa ta kama wannan hadisi yana cikin bukhari ruwayar Jabir ibn Samura wata rana ta ibn Abi Waqqas ya ji wani mutum yana zagin Sayyidina Ali sai ya masa mummunar addu'a sai Allah ka gama da wannan mugun mutum nan take sai ga wani raƙumi ya balle ya artu yana zuwa ya banke wannan mutum ya bi ta kansa sai da ya mutu haka nan Sa'id ibn Zaid shi ma yana daga cikin al-mubashshiri da janna to shi ma yana daga cikin bujabi ad-da'wa wata rana wata mata ta yi masa rintan gonarsa yana da fili matan nan sai runtu ta ce lalle na ta ne ya ja ta ja sai ta takan mata shi kenan sai mata addu'a yace Allahumma in kanat kadibatan fa a'mi basaraha waqtulha fi ardiha ya Allah in matan nan makariyaciya ce to ka makantar da ganinta ka kashe ta a wannan biyu ta tattata fa'amiyat sai ba ta makaci wata wani lokaci da daddare tana tafiya cikin wannan gonar sai kawai ta fada cikin rijiya ta mutu kissa tana nan cikin sayo muslim haka nan daga cikin mujabud dawa akwai al'ala ibn al-hadrami al'ala ibn al-hadrami wani wanda ya shahara a cikin ainihin tabi'ai da karama shine wanda suka yi tafiya a kan ruwa ruwa ba tare da kwale-kwale ba a'a taka kamar da kake taka kasa ko shimfiɗa aka suka taka suka tsallake al'ala ibn al-hadrami wata rana ya fita cikin wata runduna sai kishi mai tsanani ya kama rundunar nan ba ruwa sai je sallah ya addu'a suna yin dan tafiya take kaɗan sai suka samu wasu koramu wanda sun cika da ruwan sama har suna gudana wannan runduna suka sha ruwa suka cika ainihin salkokin salkunan su sannan suka yi gaba kaɗan sai wasu daga cikin ainihin wannan runduna da suka ci ba za su dawo ga waɗannan koramu domin wataƙila su ƙara cika wasu salkata suna dawowa sai suka samu gurin ƙara a bushe kamar ma ruwa bai taɓa sauka a gurin haka abu muslim al-khawdani ɗaya daga cikin tabi'ai wanda shi ma ya shahara da irin wannan abu muslim alkaulani Shi ne wanda musailama ya sa aka jefa tuta amma ba ta shi ba har sai da umar yake cewa na gode Allah da bai rai raina ba har sai da ya nuna mun abin da ya faru ga annabi Ibrahim alaihi salam akan ɗaya daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wuce abin nan barewa ta kan zo ta wuce ta gabansa yara su zagaye su ce abu muslim kai addu'a Allah ya tsara bare wanda ya tsaye da ita mu je mu kama sai addu'a sun je su kama barewar a tsaye tak ta ta ta ta ta ya taɓa yi wata mata addu'a wacce ta ɓata masa iyalinsa yana zaune da matar salami lafiya tana masa biyayya wata muguwa algunguma ta zo ta lalata masa ɗabi'un matarsa sai ya mata mummuna addu'a ya ce Allah ka tafiyar da ganinta ta zama makauniya kaga ba za ta dinga zuwa gidansa ko da yaushe ba dan take idan ta yi makanci hankalin ta ya tashi ta zo gurin sa tana talallashin sa tana cewa da Allah ya ji kanta ba za ta kara ba shine ya addu'a Allah ya dawo mata da ganin ta ya dawo mata da ganin ta shi kuma Allah ya gyara masa matarsa haka nan Abdullahi ibn Mubarrak ibn Shakhir shi ma ɗaya ne daga cikin mutanen da Allah yake karɓar addu'a su ba ta faduwa wata rana wani mutum ya yi masa ƙarya Abdullahi yake cewa in kunta kaziban fa'ajjilillahu hattak ya kai in wani inda karya kake Allah gaggauta kashe ta, nan take mutumin ya faɗi Hassan al-Basri shi ma yana daga cikin waɗanda Allah yake karfa addu'a su Hassan al-Basri wata rana wani dan bid'a mu'tazili ya dami su ya dami abin nan su ko sai da bid'a su ba san ba san zaman lafiya to shine suka je suka gaya wa Hassan al-Basri sai addu'a shi Allah kai mana maganin sa nan da nan shekin da ya kama shi ana tafiya aka ga ya zube aka kwashe shi da har zuwa kafin ashe gida ya mutu haka nan Muhammad ibn Munkadir yana cikin waɗanda Allah yake karɓar addu'a suna nan da dama daga cikin ainihin bayi na kwarai waɗanda suke suke ainihin da wannan karama din idan sun roki ubangiji ubangiji yana ansa addu'a sai dai sukan yi haƙuri sautari sukan yi haƙuri da jarraba da ubangiji yake musu ba su cika yin addu'a ba suka rike wannan makamin su yi ta ainihin gudana da shi ba a lokacin da aka rike Ibrahim al-Taymi Ibrahim al-Taymi lokacin da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya rike shi yana daga cikin masu, wanda sun yi addu'a nan da nan kamar ta takobi aka ce da shi to kai addu'a mana ga wannan azzalimin yake saboda me zan yi addu'a ya raba ni da abin da nake samun lada a kansa to wannan jarraba din a sa shi a kula lada yake samu ya zai addu'a raba shi da abin da yake samun lada a kansa wata rana sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair shi ma yana daga cikin waɗanda addu'ar su ba ta tafiya haka yana da wani zakara zakaran duk sanda abin nan duk sanda ya kwanta bacci zakaran yakan yi cikin lokacin tashin tsaye zakaran yakan yi cara ya tashi shi sai wata rana zakaran nan bai yi cara ba har lokacin tashin sai ya wuce da ya tashi sai yake cewa kafa amma sauta ta wannan wannan zakara Allah ya dace wannan murya ta ya katse wannan miliyar taka daga ran nan zakara bai ƙara shara ba baba ta ce to kada ka sake yi wani addu'a irin wannan ga duk abin da ya same shi baya baya irin wannan to suna suna da hakuri idan abu ya same su su yi hakuri ba sa ainihin yawan addu'a irin wannan to duk wannan mataki ne na kusantar ubangiji mutum yana kusantar ubangiji har ya kai matakin da shi ma ubangiji ya ce wala in ta'alani لأعطينا ولا إن استعاذني لأعيدنا للي تبشاه كيكا إذن يعني يبيارو كين زنباش كما للي تبشاه كيكا إذن يعني مسألنا لن تريش الله سيكون سوى ما ترددت عن شيء أنا فائله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن فانتبه كيف أعوض ولا أظن نيني أي كتاشبني كما يبدأني كيف أعوض مدى كالقرم باوى لا مؤمن يكره الموت yana kin mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma ina kin muna namata wato saboda mutuwa wani abu ne mai tsanani sakaratul maut ana da tsanani lokacin da aka sallallahu alaihi ya zo mutuwa sai yake ainihin sa hannunsa a cikin ruwa yana shafawa a fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da ainihin maye takan sa mutum ya zama a bauchi kamar wanda yake cikin maye idan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama haka ya ji mutuwa ina ga wani wanda zai? ba ma za a faɗanta su ba shi ya sa lokacin da Amr ibn al-As yake cikin magajin mutuwa in ya dawo hayyacinsa ɗansa yakan tambaye shi ce yaya kake ji yace ajiduni ka annani atadaffasu min sulmi ibra ji nake kamar ina shaƙan numfashi daga ƙofar allura wa ajidu ka anna shauka yujarru min min kadami ila hamati nakan ji kamar ana sa wata wani reshe ne mai tsaya ana jan shi daga kafafuwa na zuwa kai to haka suke sifanta ainihin ainihin mutuwa suna jin ta da tsanani amma za ka samu duk da haka magabata suna cewa suna suna roƙon Allah kada ya sauƙaƙe musu mutuwa kamar Ibn Abdul yana cewa ba gairu ana akrahu an as'ala Allah an yuhawwila alayya sakaratul maut لأنه لأنها آخر ما يكفر به عن المؤمن. بغير ubangiji ina kin a ce an sauƙaƙe min wato maye dandanan azabar mutuwa yace saboda ita ce dama ta ƙarshe da za a kankare wa mumini laifin kusanci sannan kuma saboda irin abin da Allah zai rika nuna wa mumini a wannan lokacin na gidan aljanna da ni'ima da aka tare don masa sai ya ji cewa wannan zafin mutuwar baya ba ba ba wani abu saboda Allah Allah yake a gama ɗaukar ran zai je samu wannan abin nan da yi sabanin kafiri sabanin mugu lokacin da ake ɗanɗana masa kuma azabar mutuwar a lokacin kuma ana nuna masa wani abin da ya fi wannan tsanani ana cewa ga shi fa a gama da wannan fa sai ga sai kuma wani wanda ya fi shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa wannan lokacin da ake zara ran ana nuna masa abin da zai iske bayan mutuwarsa sai ya je yana san mutuwar ba wai mutum yana nan lafiyar talau bai je yana san mutuwar wannan tabi'a ta dan adam kowa ba ya san mutuwar shi yasa Aisha lokacin da ta ji wannan hadisin take cewa ya Rasulullah kullu la yakrahu al-maut dukkan mu ba ma san mutuwar shi kuma kace wanda yake son saduwa da ubangiji sai ubangiji ya so saduwa da shi wanda baya so sai ubangiji ya ji baya san saduwa da shi shi kullu la yakrahu al-maut ya isa ba haka ake nufi lokacin da bawa yake cikin mutuwa ubangiji yana nuna masa abin da ya tanada masa na na ni'ima idan mun sai ya ji yana sama a gama karɓar ran nashi dan yake iska wannan ni'ima da Allah ya tanadar masa to wannan shine habba liqa Allah ba wai karan farko ba shi kana son mutuwa mala'ika annabi Musa ma ya mara mala'ikan mutuwa bare wani ga magari annabi Musa yana gidansa kawai wani ya duro yace zan dauranka kawai ya kwashe shi da bari shi ne ya koma zuwa ga Allah ya kuma cewa to ba gashi abin da ya faru annabi annabi Musa ya mani shi to shi ne Allah ya wahayi ga annabi Musa ya ce to ka mari mala'ika mutuwa ba ka san mutuwa dora hannunka akan ainihin sa. iya abin da adadin da tafin hannunka ya rube na gashin bijimin sa din iya adadin yawansa to an baka shekaru a wannan adadin sai ya ubangiji na fi son in sadu da kai saboda haka Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya zo karɓar sa a nan ya bare saboda bai san waye ba har kawai mutum ya ya zuro gidan ya ce ya ce ba ni ranka kai ai dole ba abin da ya fi mari ma sai kai dan Allah ya ce wanda ya leka muku gida ma kuka jefe shi idanunsa suka tsiyaye sa sun tsiyaye a banza ina ga wanda zai zuro ya ce ba ni ranka a wancan lokacin mala'ika ya kan bayyana a surar mutum ya je ya ce zai zai malakul mauti ya je ya ce a bashi a bashi ne to tun daga wannan lokacin ya daina bayyana sai mutuwar ta zo to kaga idan annabawa ma sukan yi haka idan kuma ba wanda ba annabi ba to amma lokacin da aka zo karban ran duk tsananin karban da duk sananin da ake ji na karban ran bawa mumini saboda abin da yake gani na ni'ima sai ya je yana san saduwa da ubangiji wanda yake kuma kafiri sai ya ji baya san saduwa da ubangiji to wannan yanayi na rashin na tsananin da yake faruwa ga mumini mumini ba baya jin daɗin wannan tsananin wannan rashin jin daɗin nashi shi ne ubangiji yake magana ana shi ma baya so to amma mutuwar ta zama tilas kullu nafsin za'iqatul maut ma taraddatu an shay'in ana qa'iluhu taraddudi an qad nafsi 'abdi al-mu'min ba ban yi kai kawo ga aikata wani abu wanda ni bai aikata shi bane kamar yadda ne kai kawo game da karbar ran bawa na mumini yakrahu al-mauta yana kin mutuwa wa akrahu sa'atahu ni kuma ina kin fata mata wala budda lahu minhu kuma lalle sai ya mutu Allah Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki ka ba mu dacewa abin da muka faɗa daidai Allah ka karba mana abin da muka yi na kuskure Allah ka yafe mana ka nuna mana daidai domin mu aiki da shi wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam sahbihi mu ma muna ƙara jaddada abin da ɗan uwa mai jawabi yanzu ya faɗa da cewa waɗanda suka yi wannan kokari tun daga kan shi shugaba malayakun musa har zuwa kan su waɗannan ma'aikata da irin haɗin kan da suka bayar da irin kokari da suka yi na wajen suka sun sassauta duk da cewa wani umarni da ya zo musu daga sama wanda ya fi su. amma duk da haka suka gan su a matsayin waɗanda suke kan wani tsakar wata iyaka da za su ba wa musulunci kariya a wannan guri su daga cewa ya kamata su yi aiki da wannan dama muna fatan Allah madaukakin sarki ya sakanka musu da alkhairi haka nan so kan so a ma'aikatan KTTV da suka ɗauki nauyin sa wannan darasi da muke yi tun lokacin da suka fara ɗaukarsa har zuwa yanzu ba tare da ɗaukawa ba kuma fi sabilillah Allah madaukakin sarki ya sanya musu wannan a cikin mizanin ayyukan su ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya sanya wannan shine sababin tsiran su ya albarkaci rayuwarsu da ta zuriyar su gaba daya waɗanda duk za su taimaka wajen yada addinin musulunci a ko ina ne ta kowace irin hanya ce muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su karfin gwiwa ya kuma yalwata musu cikin arzikinsu Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu gaba ki wannan yana cewa dan Allah ina son ƙarin bayani akan hadisin da yake cewa lalle ana yi wa mamaci azaba saboda kukan da danginsa suka yi mishi kuma gashi Allah yana cewa wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba babu shakka wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba sannan kuma mutum ana ba shi ladan aikin da ya yi ko zunubin aikin da zunubi na aikin da ya yi ba Allah ta lil insan illa ma ta'a wa anna sa'yahu sawfa yura to wancan hadisi hadisi ne sahihi yana cikin bukhari yana cikin muslim al-mayyit yu'azzabu bima niha alayhi al-mayyit yu'azzabu bima niha alayhi aw tarwa inna al-mayyit la yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi mamaci ana masa azaba da kukan da dangin su suke yi masa malamai sun yi bayani iri iri daban-daban wajen fassara wannan a sai da tuna Aisha tana cewa ba a ji hadisin daidai ba kafiri ake cewa ba kowane mamaci ba amma dai abin da ta faɗa din ba shi ne daidai ba saboda sauran sahabbai sun ruwaito shi ba maganar kafiri ba kawai mutulaki wani mamaci to anan malamai suka ce to gashi kuma Allah ya ce ba a kama rai da laifin wata rai shine wasu suka ce yu'azzabu wasu suka ce azaba ce ba wai irin azaba ta wuta ba ko ta duka a'a kasancewar ya shiga kabari kuma ɗan uwansa suna masa dai suna masa kuka wannan kuka ta sai ta sa masa bakin ciki a cikin kabarinsa na abin da ya bari wato na rashin sa a cikin iyalinsa wasu sun fassara shi da haka wasu kuma suka fassara shi da cewa abinda ake nufi mamacin da ya san cewa iyalansa za su yi masa wannan amma bai karantar da su ba wato wanda bai karantar da iyalansa cewa idan an mutu ba a ba kyau a dinga yin kuka kukan da ake nufi ba wai kuka na zubar da hawaye ba wannan rama ce da Allah yake sanya ta cikin zukatan bayansa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam lokacin da ɗansa Ibrahim ya mutu an gaishe yana zubar da hawaye ce wannan rahama ce da ubangiji ya saukar da ita a cikin zukatan kukan da ake nufi lokacin da mutum zai buɗe miliyan da yana ta kuka ana ta jin karajinsa wannan shi ne kukan da ake amma abin da yake tafi zubar da hawaye wannan ya fita daga ainihin kudura ta ɗan adam bayan ɗan adam zai yi lokacin da mutum ciki rufe shi sai ya zubar da wannan hawaye amma kukan da ake magana a kansa ne lokacin da mutum zai ɗaga miliya yana kuka wa kila ma har yana yin wasu kalmomi da ba su dace ba mutum ya ce to ya shiga uku tun da ya rasa wannan mamaci to kuma shi kenan shi da rayuwa mai daɗi har abada da manta da Allah kamar cewa babu Allah wanda shine zai tallafe shi tattale shi a bayan wannan mamaci nashi to irin wannan kukan ɗalibai suka ce shi ake nufi kuma wanda ake yi wa azaba shine wanda ya san cewa za a yi masa amma bai karantar ba saboda haka ana masa azaba ne ta rashin gajiyawa wajen karantar da wanda suka ya san cewa za su yi laifi a bayansa a dalilinsa shi yasa za a yi masa azaba ko kuma a'a wanda ma yayi wasiki yace in ya mutu a yi masa kuka lulus kaga wannan shi ya yi umarni ne ma da mummunan aiki wannan kuma a jahiliya haka suke yi a jahiliya haka suke kamar yadda abda ya turfa ibn al-abd yake cewa yar uwarsa idza mitu fakkini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya al-jayba ya umma ma'badi yace wa idan na mutu ki yi mun kukan da ya cancanta haka har har dauko hayar da masu kuka ake yi akwai mata waɗanda su suke nan a niya ana kiran ta annaiha ita aikin ta kenan ta zo ta yi kuka riris da hawaye a biya ta saboda ka wanda ya isa yana dangin tana da kuɗi to shine wanda za a yi masa kuka a jahiliya suna wannan kaga wannan wasiya yake idan ya mutu a yi masa kukan da ya cancanta kar ba a yi masa kuka ɗan kaɗan a yi kukan da duk gari zai yi cewa ai wanda ake wa kuka ya mutu ce wa sufi alayya ba? sannan ki yaga taguwarki wuyan rigarki saboda ni ya umma ma'abadi to malamai suka ce kaga irin wannan ba abin da zai hana ba za a yi masa azaba ba shi fa yake wasici cewa ai abin da aka ce ka ayi kaga wannan an kama shi ne da laifinsa ba an kama shi bane da abin da ba shi yayi ba wannan shine dai bayanan da malamai suka yi ta yi akan wannan hadisi amma hadisin ya inganta wannan kuma yana cewa wai dan Allah ba ma kallama a ya yi kallama a can gefe guda assalamu alaikum yace malam wai dan Allah me yasa a kullum kuka tashi sai ku rika kira mu shirkai ce kuma dole ne wai sai na ce ni dan kizala ne sannan sunnar da nake yi za ta inganta mu dai ba wanda muka muka duba shi muka dube shi muka ce da shi mushriki a abubuwan duk da karatu ya zo kansu za mu faɗa ba mu muka rubuta ba Allah ya faɗa manzon sai ya faɗa za mu canza saboda abinda muka gani a rubuce za mu karanta mu ba mu nuna wani mun cewa na ba ba mu faɗi wani mutum muka ce da shi muke ba ko wani ko ƴan an wata unguwa muka ce unguwa ko ƴan wani gari ko wani layi ba mu kira wannan ba dan da za ka Abin abinda muka karanta shi muka fassara babu abinda muka faɗa haka nan kashin kanmu haka kawai muka dubi wani aiki muka ce shirka ne alhalin ba Allah da manzansa ne suka ce shirka ba wannan muka yi haka mun yi laifi mun yi shishigi ka dubi abinda Allah bai kira shi shirka ba ka ce maka shirka ko ka dubi abin da ba a kira shi kafirci ba ka ce masa kafirci in kai haka kayi wa Allah ƙarya wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu wanda ya kai zalunci kamar mutumin da zai wa Allah ƙarya duk wanda zai kira abin da ba kafirci ba kafirci yayi wa Allah ƙarya duk wanda zai kira abin da ba shirka ba shirka yayi wa Allah ƙarya to haka nan al-aqsu al-aqsu bil haka nan ba daidai bane Allah ya ce abu kaza kafirci ne ko manzon sai ya ce abu kaza kafirci ne ko Allah ya ce abu kaza shirka ne ko manzon sai ce abu kaza shirka ne kai kuma ka ce ba shirka ba ka ce ya san annabi ne in kai haka kai wa Allah ƙarya kai saboda ba wanda ya isa ya canza ayar ubangiji ba wanda ya canza hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ka mu karantarwa muke yi kuma mu wa'azi muke ba yanke hukunci ba ba wanda muka je muka kamo shi muka zo muka yanke masa hukunci cewa yayi shirka amma abin da duk nassi ya zo da shi ba za mu iya canzawa ba mun sha magana akan hukunci daban sannan dora hukunci kuma akan wani muayyani daban wannan babu wanda suke bayanin wannan ma sai ahlus sunna su ɗan bid'a ma ba san wannan kashe kashe ba mu ahlus sunna gurin ba aka ji wannan mu muke cewa laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi ba duk wanda ya fada cikin kafirci kafirci yake fada akan sa ba ko muke wannan bayanin dalla dalla daki daki ko karatu na na shekaran abin nan shekaran jiya lahadi sai da dai wannan bayanan saboda kamar muna wannan bayanin muna adalci a baban san masu kafa musulmi wanda zai ce maka bush baya kar ba musulmi yake yaka ba ya wahabiya ke yaka shehi ne da rawani a kansa tsoho tuku amma tsohonsa bai hana shi wannan karyar ba ya ce wai duk wanda bush yake yaka ba musulmi yake yaka ba wahabiyawa ne wannan magana take nufi cewa dukkan waɗanda bush yanzu yake kashewa a duniya kafirai ne maganar abin da take cewa kenan mutanen da amerikawa da sauran ƙungiyar tarayyar turai suke kashewa a afghanistan ba dare ba rana a gurin wannan tsohon ba musulmi ba ne kafirai ne tun da ya ce ba musulmi ake yaƙa ba kaga abin sa kafirai ne mutane da suka mutu a iraki tun daga farkon hare-hare da amerika ta kai kuma suke mutuwa har gobe a gurin wannan tsohon ba musulmi ba ne akwai mai kafirta musulmi da ya kai wannan ƙasa guda yake kafirtawa ƙasa guda to kuma wani ya zo ce wai yan izala sun kafirta musulmi amma ya manta wannan babu shakka wanda yake faɗar haka bai ma san me ya sunnar ba kuma mu ba mu ce wani sunna ba za ta inganta ba sai yayi sai yayi a sunna dai sunna ce in ka karanta abu a sayar buhari kai aiki da shi sayar buhari ina yana nan shekara sama da shekara dubu musulmi suna aiki da shi tun ma kafin a samu bayyanar wani a cikin wannan ƙasa ko a samu bayyanar kungiyar izala sai a ce duk aikin da suka yi waɗancan a baya ba karɓaɓɓe ba ne ba sai taɓa faɗar haka la iyaka dai kawai waɗanda suke rudu sun suke kai wannan rudu don su hana mutane fahimtar gaskiya saboda ka kai hakuri ba a ce maka mushriki ba amma abin da mutum zai yi na shirka ko ba za a fata faɗa ba wannan kuma yace dan Allah wane wane irin dalilai ne suka sa suke sa a kibin mutum sallah wanda duk sallah shi ba ta yi ba in yayi shi kadai ba abin shi wannan shine kaida amma man sahha salatu har imamati wanda sallar ta shi kadai idan sai ta yi to shi kiran sa in yayi sallah ta in yayi sallah da mutane sallar ta idan wanda sallar ta shi kadai ba ta yi ba to ya ku zuwa ina sannan kuma ya ce meye matsayin nikabi a musulunci kuma me ya hukuncin aibata shi ko aibata mata masu sa shi to shi ne abin da mace take rufe fuskar ta bar idanuwan shi yake kira niqab hijab abin da ake rufe hijab shi kuma ayo mace tsari ba tare da tana fita tana gauraya da maza ba shine hijab asalin kalmar hijab abin da take rufe kenan wa idza ta'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab hijab shine shamaki tsakanin maza da mata kada su gauraya da juna shi ake kira hijab jilbab kuma shi ne lullubin da mace take rufawa a jikinta don ta rufe abin shi ake kira jilbab suturar da za ta sa ta rufe jikinta shi ake ce mata jilbab saboda ta kalmomi ne niqab kuma da ta rufe fuskarta kamar ana ganin idanuwan tana ganin mutanen da suke a waje su ko ba ta ganin fuskar shi ake kira niqab Mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna sa niqabi don haka mutumin da zai soki mace da take sa niqabi kaga kamar yana sukan matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta annabi ya gani ya tabbatar da wannan sun ya soki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tana da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan izgili ne da Allah wanda yake kuma izgili da ubangiji babu shakka wannan ya kafirta wanda duk zai izgili da Allah yana tana da cewa wannan hukunci Allah ne ya saukar da shi قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani saboda izgili da abin da ya tabbata shari'a ne kai da kai kake izgilin nan ka san shari'a ne kuma ka ci gaba da izgili da shi wannan yana kai mutum ga ridda wannan kuma yake tambayar a gaya masa a yake cewa ma'anar wannan hadisi kana rasulullah ta ya'jinu ay ya'tamidu ala yadayhi manzo Allah kasance yana ajinu wato yana dogaro bisa hannayensa lokacin da zai tashi lokacin da zai tashi daga sujjada ya tashi tsaye wannan hadisi ne a isnadin sa mai kyau ne yana cikin al-mu'jam al-awsat na tabarani hadisin abdullahi dan umar hadisin ya inganta yana cikin al-mu'jam al-awsat na at-tabarani saboda ka ajinu sunna ce dan mutum yayi ba a aibanta mishi dan mutum bai yi ba ba a cewa sallarsa ta ta lalace ko kuma yayi laifi dan bai yi ba saboda wanda yayi ya zo da abin da yake sunna wanda kuma bai yi ba wani abu ne na sunna ya rabu da cikin sallarsa amma sallarsa tana nan tayi wani kuma yace ya ingancin wannan hadisi man sannan yace ya ingancin wannan hadisi man qala ana falaisa huwa wanda yace ana falaisa huwa wannan ba gaskiya bane manzo Allah bai yace ana ba a ce kuma ba ba huwa ba ba ya ce ana sayyidu waladi adam ba wala ba ana sayyidu waladi adam ana ibn abdul muttalib saboda haka ba ce ana kuma a ce ya ce wanda ya ce ana falaisa huwa wato wanda ya ce ni bai isa ba na bai isa ba wannan ba gaskiya ba ne. kuma ya za mu yi magana babu ana duk magana akwai ana a cikin ta sannan maza ya ce wa wanda ya nemi nasiha la ta gazab wannan la ta gazab kada ka yi hushi ya ce me ma'anar ta ban san me yasa yake cewa me ma'anar ta ba me yasa yake tambayar ma'anar la ta gaba kada kai hushi wataƙila zai ce yaya manzo Allah zai ce kada a yi hushi tare da cewa hushi ɗabi'a ce da Allah ya halicci dan adam da ita annabawa ma suna hushi balamma takata an Musa al-ghadab annabawa ma suna hushi sai za a annabi ce kada a yi hushi malamai suka ce abin da ake nufi da kada ka yi hushi ma'ana kada ka wato yi abinda da hushinka ya yi maka shitta irin abin da fushin ya nemi kai lokacin da mutum ya yi fushi shari'a zai karanta masa wani abu ya kamata in dau mataki ai mutumin nan bai kamata in kyale shi ba ya kamata gobe in je in yi kaza kaza kaza wannan abin da shi yake maka illa'i kada ka yi aiki da shi abin malamai suka ce natijatul ghadab abin da hushin zai haifar kada ka yadda ka dauke shi a matsayin abin da za ka yi amfani shi ne abin da yake nufi la tasba amma hushi ana yin hushi wasu malamai suka ce anan hushi iri biyu ne akwai hushin da za ka yi dan Allah akwai kuma hushin da za ka yi dan kanka to ana kwadaitar da kai kada ka yi hushi dan an taba ka amma dan an taba ubangiji kai hushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa hushi idan an taba dokar ubangiji babu sanda ake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana hushi kamar lokacin da za a keta doka ta ubangiji wannan hushin lada ma za ka samu a kansa ka yi hushi saboda an taba addinin Allah amma idan kai wani abu na hazzu nafsika wani abin da yake rabanka ne kai aka taba to kai hakuri ka danne wannan yana da kyau sai hadisin da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kharaja min al-khala'i qala ghufrana da ya fito daga ban daki yakan ce ghufranaka wannan ma yana cikin ainihin sahihaini hadisi ne sahihi in ya fito daga cikin gurin ba haya yakan ce ghufranaka ya ubangiji ka gafarta mu haka nan da hadisin da yake cewa idan kharaja min al-khala' qala alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani ya kara wani fi jasadi ban san kalmar fi jasadi ba amma azhaba anil adha wa afani wannan ba inganta sannan hadisin Allahumma ajirni min nar sau bakwai shi ma wannan hadisi ne ya inganta daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya ce ka faɗi wannan bayan kowace sallah ta farilla bayan ka gama kowace sallah ta farilla kana iya faɗar wannan wannan kuma yace ka roƙa mun addu'a ka roƙa ka roƙa mun addu'a ga jama'ar da ke wurin nan ah, in rika gane karatu Allah ta ka gane goma Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta Allahumma ya muallima Ibrahim alina, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna Allah madaukakin sarki ya samu dace sai wani satin insha Allah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa